DW abu namu. Masu sauraro shirin da ke yin nazari kan al'amuran mata da yara ƙanana na wannan makon zai duba yadda littattafan Hausa waɗanda aka fi sani da kasuwar adabin Kano ke sauya tunanin 'yan mata da kuma yadda yake barazana ga tarbiyyar matasa musamman da a yanzu suka sami farfajiya a shafukan sada zumunta. -fauzi ya Dauda ce ke farin cikin kasancewa da ku. Mata da dama a arewacin Najeriya kan yi karance-karance na littattafan soyayya na Hausa, wanda ƙagaggun labarai ne da ake yin su bisa zamantakewa irin ta ƙasar Hausa, soyayya da dai sauransu. Hakan nan kuma sukan zo da zubin ɗaukan darasin rayuwa da kuma koyon dabarun zamantakewa da kuma wasu darussa da ka iya zama izina ga masu karatu. mata da kuma 'yan mata sun yi ittifaƙin cewar suna karanta irin waɗannan littattafai ne don su koyi da yadda za su warware matsaloli masu tsarkakiya tsakanin budurwa da mai neman aurenta da kuma na rayuwar zaman aure to sai dai mutane da dama sun yi ittifaƙin cewar waɗannan littattafai na sauya tunanin mata musamman ma 'yan mata su rika muradin auren mijin littafi wanda marubuciya ta wasa shi wato ma'abucin kyau da kuma arziki ana dai zargin wasu marubutan da wuce gona da iri wajen bayyana irin yalwar arziki da kuma yadda ake fantamawa cikin dukiya har ma wasu 'yan matan ke mafarki tare da laliban samun irin waɗannan mazaje na cikin ƙagaggun labarai. Salamatu Muhammad ta bayyana mana cewa marubuta na siffanta maza fiye da kima, kazalika kuma sukan bayyana rayuwar aure wanda akasari ba a fiye samunsa a zahiri ba. Hausa novel babu talaka. yau ana wancan ƙasan gobe ana Cairo jibi ana Dubai gata ana ina kullum ana yawo amma a Hausa novel sai a ce ai wai duk dai yarinyar da ta yi aure to irin wannan rayuwar take tsintan kanta a ciki wanda bai kamata ba sai su sa yaran mata na yanzu yan mata sai su yi tunanin a idan suka yi aure wannan rayuwar na Hausa novel shi za su je su tarar amma sai duk wacce dai ta yi dace in kika yi dace in Allah ya baki Allah ya baki amma in Allah bai baki ba gaskiya an ba a samu Kasancewar akan yi hannunka mai sanda a irin waɗannan littattafai tare da bayyana halaye kyawawa na mace ta gari. A ra'ayi irin na Aisha Gambo tana ganin cewa matan wannan zamanin kan yi watsi da irin waɗannan batutuwa su fara hangen dala. Abin da suke karantawa daban, abin da suke aiki da shi daban. Kusan sukan ɗauki gida mai tsada ko kuma namijin da ke cikin littafin a ce mai kuɗi ne amma inda za su ɗauki tsarin tubban yadda mai littafi ma ta yi rubutunta ki ga an rubuta yadda mace take ladabi Zan yi yawanci da littafin za ki karanta za ki ga ana ba matan auren tarbiyya ta yadda za ki ga tana wa miji ladabi da biyayya. To a matsayinki na uwa me ya kamata mace ta ɗauka irin waɗannan littattafan? Ta ɗauki ɗabi'un da ta gani mai amfani mai tsaftacewa mutunta miji da darata miji da darata iyayen miji da darata yan uwa da abokan arziki ta yi amfani da shi don abin da mai rubutu ta rubuta kagen labari ne to in kika ɗauki rayuwar da ke cikin littafin hausa kika ce za ki ɗaura ma rayuwarki a cikin zuciyarki a matsayinki ta matashiya ko budurwa da kike son ki aure ki samu miji na gari kin ɗaura ma kanki wahala To ko me yasa marubuta suka zaɓi nuna tsantsar arziki da wadata ga kowace macen aure? Shahararriyar marubuciya Sadiya Muhammad Abdullahi wacce aka fi sani da Antin ta amsa mana wannan tambayar. Alal hakika akasari mukan sa haka ne don nishaɗi. Ba wai don nuna ma mutane su shiga halin da su ba su da shi ba. Malam Bahaushe na cewa daidai ruwa daidai ƙurji, Hakan bai nuna wa mutum ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba. Ba kuma kowanne littafi ne ake nuno tsantsan tsagoron jin daɗi ba.

littattafai dai sun daɗe da yin tasiri ga rayuwar mata musamman na arewacin najeriya wanda matasa mata kan karanta irin littattafan nan a ɓoye ba tare da sanin iyayensu ba wada allah ko dan iyayen na zargin akwai wasu kalamai ko kuma wata rayuwa da yaran ba su kai shekarun da ya kamata su sani ba to ko akwai ƙungiyoyin da ke tace irin waɗannan littattafai don cire abubuwan da ba su dacen ba rahama abdulmajid shugabar ƙungiyar mace mutum ta amsa mana wannan tambayar Tabbas akwai ƙungiyoyi na marubuta da dama wanda suke aiki tukuru wajen ganin sun tantance labarai sai dai kaga cewa aka akasarin marubuta kusan kashi 80 daga cikin 100 na marubuta suna cikin kungiya kuma wanda suke cikin ƙungiya dinnan sukan bi matakai na kare su da tace kuma labaran da suke fitarwa. Tuni dai dama aka ware lokutan karanta irin waɗannan littattafai a gidajen rediyo. sai dai babban kalubalen da marubutan ke fuskanta shine yadda littattafan suka samu wurin zama a kafafen sada zumunta ake kuma sanya irin waɗancan zantuka a ciki a cewar sadiya antinkedi online writer su ne suke rubutun su kara zube wanda suna rubuta abin da suka ga dama suna rubuta batsar da suka ga dama su daura shi akan midiya kuma muna da yara ƙanana wa'inda mu. wasu yaran ma daga shekara sha uku sha hudu sha biyu zaki gan suna da babbar waya kuma za su iya yin dalodin kowane irin labari sannan kuma suna ɓata mana mu marubuta suna mu da muke rubuta a littafi tunda duk ana mana kuɗin goro ne a ce marubuta wanda kuma ba a mana adalci ya kamata a ce an bambance tsakanin marubucin littafi wanda zai rubuta ya buga su a tace a kai kasuwa da kuma wanda yake kawai zai rubuta ne yana daga kan ganin shi zai yi rubutu zai watsa ni aminta da shan da muka yi Habiba Muhammad Abdulkadir na ganin cewa akwai kalubale babba a gaban su iyaye wajen kula da mu'amalar yaransu a kafafen sada zumunta musamman da waɗannan littattafai suka samu damar baje hajarsu a nan. Tura ire-iren waɗannan novels masu kalamai irin na batsa. Hakika yana da rawar taka wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yaranmu na wannan zamani. Gaskiya waya bai kamata ta je hannun yara ba, kai musamman 'yan mata balagaggu zamani ne za ki ga yaro under age amma wata tsohuwa ce over 40 take neman shi Idan kuma yaran sun riga sun tasa sun kai matakin da dole sai su riƙe waya a matsayin ki na uwa dama tun kafin lokacin aiki ya ganki wajen cusa musu tsoron Allah da nuna musu cewa dukkan abin da za su yi Allah yana gani kuma Allah shine zai hukunci akan dukkan abin da suka yi. Ga Rahama Abdulmajid tana ganin akwai buƙatar haɗa kai tsakanin iyaye da marubuta don magance wannan matsala. bai kamata a zargi kuma wani marubuci ko wani da cewa shi ya batar maka da shi ba akasari ba sun yi bane saboda wannan yaran su karanta ba ba sun yi bane saboda wani abu sun yi ne saboda su nishadantar da mutanen da suke gane wannan labaran duk da cewa su marubutan ba ina nufin ba su wuce gona da iri ba tabbas akwai wanda suna wuce gona da iri domin abin da suka rubuta din ma suka ga babban ma shi da kansa yakan ji kunyar kansa kuma ba sai an yi haka din za a samu kasuwa ba akwai amfani wanda mutum zai yi zama marubuci na tsatse nagartacce ya samu kasuwa ko da bai haka din ba to don haka dole dole sai su iyayen da marubutan da an hada hannu da karfe a yi abin da ya kamata iyaye su san cewa ba komai za su dinga barin 'ya'yansu suna shiga social media ba. Ya'ya dai amanar iyaye ne Da haka kuma muke sallama da ku masu sauraro a wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku. Ni Fauziya Dauda ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kai